a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin babu shakka wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske domin na tabbata duk 'yan najeriya sun san abin da yake faruwa a jihar kano a yau to kaga hakkinmu ne domin mu gaya wa shugaban kasa kuma mu nuna masa irin abubuwan da suke faruwa kafin makaryata su zo su same shi su gaya mashi wani abu daban shin ya abin ke faruwa wato abin da ya faru shine kasan yadda gwamnati take da kuma mulkin jama'a da kuma aiki na ci gaba a yanzu yadda al'amura na duniya suka ɗauko gwamnati ta kadai ba za ta iya ɗaukar nauyin ci gaban wato al'umma ba sai an hada da wato 'yan kasuwa to saboda haka akwai wani wata tsohuwar hotel da ake kira daula hotel wacce take an yi tun lokacin alhaji audu bako allah ya ji kansa wannan tsohon hotel sanda gwamna kwankwaso yake gwamna ne ina mataimakin shi ya raba domin tana da girma sosai banda ma ginin tana da fil tana da fadin wato kasa sosai da sosai gwamna rabi musa kwankwaso ya raba fulotai kuma ina so idan ba haka bane ya zo ya gaya jama'a cewa bai raba fulotai ba waɗanda aka ba fulotai nan za su so su ce ya ba su kuma shi kansa ya gina gida wanda ya bayar haya a yanzu haka wannan gida yana nan a daula hotel na ɗaya kenan na biyu wannan tsohon gini fiye da shekara ashirin ba amfani da shi sai ya zo ya ce ya kashe hotel din amma wai za a dinga koyar da aikin hotel to yanzu me wace hikima ce anan ka kashe hotel amma kuma wai ka wai za ka yi makaranta wai koyon aikin hotel ko makaranta koyon aikin hotel din nan ma babu yan makaranta babu malamai babu ma kundi wanda za a koyar da shi babu kuma wata ma wato hukuma da za ta ba da certificate akan wannan aiki duk wannan babu saboda haka wannan hotel aka bar shi haka mu da muka zo sai muka sami wato masu ah, taimakawa wajen wato inganta guri aka ba su wani bangare na wannan hotel suka zo suka rubuce wannan hotel da suka yi sabon daula hotel a yanzu haka an kaje za ga akwai sabon daula hotel har da ma lift guda hudu sannan su kuma suka gina sabuwar kasuwa babu kudin gwamnatin jiha ciki to saboda haka shi kuma da ya zo sai ya ce ai wai an riga an sai da hotel an sai da daula hotel bai yi bincike bai yi komai bai za ka ce an sai da hotel bayan kai ne ka sai da bangaren hotel mu kuma ba mu sayar ba mu ba su ne sun gina mana sabuwar daula hotel wani bangare kuma sun gina a kasuwa kasuwa shi sa suka sa kudin suka yi wannan kaga wannan na ɗaya kenan na biyu akwai magana triumph ko yan jarida ne kun san wanda ya kafa trium ko kun san yadda triumph ta yi training din wato yan jarida a ƙasar nan muhammadu abubakar rimi allah ya ji kansa da kwankwayo so ya zo sai ya kashe wannan jarida don kun san shi duk abin da ya shafi abubakar ribi da ba baya son sa saboda kai kashe wannan jarida ma'aikatan waɗansu aka sallame su waɗansu kuma aka tura su ma'aikatu saboda haka maganar trayam ta riga ta mutu kurmus da muka dawo kuma bildin ɗin trayam babban gini ne amma kamar yadda sani buga jarida na zamani baya bukatar babban gini kamar yadda ake bukata da injinan ma da ake amfani da su ba a bukatar irin wannan manyan injina kamar yadda ake bukata yanzu saboda haka wannan bangare dama an ba open university suna yin karatu a ciki wani bangaren kuma muka samu wato 'yan kasuwa waɗanda suka inganta tsofaffin gine-gine su mai da su wato abu ne na wato samun kuɗin shiga sosai da sosai ga gwamnati saboda haka triumph wannan babban wannan developer ya je ya gina masu sabon ofis sannan kuma an sa masu na'urori na gina sabon jarida yanzu triumph ta riga ta dawo kala uku akwai ta turanci akwai ta hausa akwai ta ajami kamar yadda abubakar limi ya yi wannan jarida to me laifinmu mu yanzu mun yi wannan saboda haka wannan wani ne na triumph shi kuma 'yan kasuwa aka gina kantuna saboda wato masu canjin kuɗi beru da change sannan aka ɗauki wato waɗannan kantuna aka ba triam kowace shekara za su samu miliyan 45 kuɗin shiga sannan kuma an gina musu sabon wuri to wai wannan ma laifi ne an sai da wai triam ba tare da tunani ba saboda dakikanci ka yi ma bincike mana ka gani saboda haka ya je yana rusa wannan gina gine-gine na triumph mai girma gwamna wannan duk abubuwan faɗa na yaro rusa nan bai riga ya bincike ba kenan ko ko kaɗan bai bincike ba wani ginin ma a filin su kwa cewa can gefen filin su kwa cewa wai gine wai na yaro na ne saboda haka da daddare ya je aka rushe wani mutum ne ya gina plaza mutumin nan yana da wato takardar mallaka filin siyo mutumin nan yana da approval na yayi gini ga hukumar da take bada approval wajen gini duk abin da ake bukata mutumin nan ya riga ya yi ya gina kantuna sun fi wato biyar sannan ya ba da haya 'yan kasuwa sun zo kun karbi haya akwai kayansu a ciki saboda haka ya ce wai na ɗana ne ni wani mutum ma ban san shi ba saboda haka ya je ya rushe wannan gini kwata-kwata an tambayi mutum ya ce mutum ya ce gaskiya shi bai bai ba ni shi sayan wannan fili a wajen waɗansu waɗanda aka ba shi bai ma sanni ba to saboda haka su kuma 'yan kasuwa da suke haya wannan guri ga kayan su an riga an rushe ga filin idi filin idi ba ma na gwamnati ba ne na hukumar na masarautar kano ne masarautar kano su suka rubuto min ina gwamna suna cewa ana su suna so a ba su dama maimakon 'yan kwaya da kwace-kwace da ake a wannan fili wannan fili ana amfani da shi sau biyu kawai shekara da sallah karba da sallah babba kuma ka duba ka'aba ma ai kantuna ne suka zagaye ta saboda haka masarauta suka ce suna so a ba su dama su samu masu gine-gine su ba su wannan guri su gina sannan bayan shekara ashirin da biyar wannan gine-gine da suka yi su fidda riba su mayowa da masarauta wannan gine-gine abin da ake kira bot muka yi don musu haka yanzu an gina wannan fiye da kantuna dubu goma ne an riga an gina su an gama ana haba-haba ciniki muka zo muka yi babban gada a wannan guri saboda gosulo to yanzu haka duk wannan an je an rushe ba notice ba komai waɗannan mutane gwamnati ce ta ba su approval masarauta ce ta ba su approval waɗanda suke haya an sace musu kayayyakinsu za mu mun ce za mu turo muku bidiyo din za ku gani yadda wannan suke faruwa to waɗannan abubuwan su kuka zo mu gaya shugaban kasa ina a ina aka tsaya kenan abin da aka tsaya mutane suna nan yan wato human rights yan human rights waɗansu kai ƙara waɗansu ma suna nan suna kai ƙara akwai wanda ma ya ce sai an biya shi wanda aka rushe wa daula daula shopping mall kuma shi gidansa na wannan daula har yanzu yana nan yanzu yana nan a rushe su ba amma shi bai bai rushe ba bai rushe ba sun gobe kai da kuma su da talaka kan bai kusa mu samu sauki yau talaka ko na aikan aikon kusa ne mu mun gina Kano ai Kano ko ba da tsaro da muka yi a Kano babu jihar da ta fi Kano tsaro kai ka sani mun yi amfani da na'urori wajen ba da tsaro a jihar Kano kuma babu wanda ya fi gwamnatinmu dawo da haba-habar ciniki a jihar kano domin mun yi manya-manyan wato kasuwanni waɗanda yake matasa sun samu aikin yi girma tsohon gwamnan kano kano yanzu hankali a tashi yake wani kira ga mutanen kano domin su kwantar da hankalinsu su yi hakuri amma su tafi kotu amma kai ma ka da yanzu akwai tashi hankali a Kano ko kowa ya shiga kuma kantunan nan ba na gandoji ko ɗaya ko na ɗan gandoji ko ɗaya babu saboda haka su yi haƙuri allah zai rama musu amma dai tsinuwa da ake wannan gwamnati kowa ya sani yanzu tsinuwa da ake wa kwankwaso a kano yanzu kowa ya sani amma kana wani shawarar su tafi kotu mai kwanci su da hankali a kada su tada hankali su tafi kotu kuma ya yi furuci ma wai za a ci gaba ya yi furuci wai ai alkawarin da suka yi wa magoya baya kenan cewa an sun zo za su yi rushe-rushe saboda haka yi sa suka zo su ta rushe-rushe magoya baya ba su shiga cikin musamman ba kwarai da gaske akwai da yawa magoya su wanda an rushe musu kantuna sannan suna tsinuwa